hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da goma sha biyu ga watan yuni miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna tsara ka gode ma Allah da dawo da mu daga hutun sallan layya Allah ya karɓi ibadojin da muka yi tun daga tafiya hutun da kuma gabanin tafiya hutun da kuma bayan dawowa daga hutun muna cikin suratul a'raf a cikin wannan littafi mai daraja mai girma sahih imam bukhari rahimahullah kuma kitab tafsir kenan suratul a'raf za mu tashi darasi na ɗari bakwai da biyar inda mai littafin ke cewa tanzan afu ko tanzafu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 خلقا قائدهم حدون طوفان من السير ويقال للموت للموت كثير الطوفان القمل الحمار يشبه الصغار العالم عروش وعرش بناء تلك كل من لزم فقد سلك في يده الاسباب اباد بني إسرائيل يعدون للسبت يتعدون ويجاوبون فعل تجاوز فعل تجاوز فعل تجاوز شرعا شوارع بعيد شديد أحمد العلي عاد وتقاعس تنفذ الجهد أي نأتيهم من معنهم معنهم معنهم كقوله تعالى أتاهم الله من حيث لم يحتسب من جنة من جلوس أيام مرتاحة متى خروجها فمرت به استمر بها الحمل فأتمته يلزمنا يستفسرن عيب مهم به لهم ويقال قائد وهو واحد ويمدونهم يزينون وخيفة خوفا وخفيا من الاحتفال والآثار وحدها في وهو ما بين العصر والمدرس وقوله تعالى بكرة وأصيلا. في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى نجوى وأوهينا إلى موسى انقلبنا القوم قال موسى وأيهنا إلى موسى أن ألق أصاك فإذا هي تلقف ما يأكلون musamman ya ce ana karantawa talqafu ko kuma talqafu bi tasjidil qaf ya ce nufi da talqaf ko talqaf ay talqamu ko kuma talqamu nan ce talqafu ya ce talqamu nan ce talqafu sai a ce ma'anahu kawo wato sai da abin nan annabi musa da nan da ke fakatarsa sai ga sarkan ya koma babban kwamar ya koma yana haɗiye duk waɗannan kawo da ido da su matafiskan fir'auna suka jefa gwarsu sai ga igiyoyin da suka jefa sun koma kawo da ido awa manya-manya zai annabi Musa da kansa sai da ya fili Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya jefa sandansa da ya jefa sandan bai zahiya ta tsabu ma ya fito sai ga shi sandan ta koma kuma shi tana haɗe duk wannan karayar da suke wa mutane shi a ce ضائرهم التي ألا إنما ضائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون الظاهر نعم الظاهر مسلم ما بخاري حظه حظه وترغب أنا يسير لموسى ومعه دول لوكتين da wata musiba ta same sai su ce annabi musa shi ne ya zo musu da wannan mummuna abu sai su haza mai shi'umci wato shi'umcin sa ne ya zo musu da wannan mummuna abin da suke in fari ne in rashin lahiya da makamantansu wato wannan rabon da suka samu daga annabi musa ne ba daga allah ba shi ne allah ce allah ku saurara inna ma ku sani da cewa ƙwa'irhum rabon nan nasu da aka ba su na fannin da suka shiga ciki da rashin lafiya annoba da makamantansu inda ba ya da gaurin allah sai da yawancin ba su da ilimi a kan haka shi ne sa suke adagan ma'adabi musa alaihi salam tufan Allah ce fa arsalna alaihim tufan wa jarad wa qummal wal dhamadi'a wal dama ayatin mufassalat ni amana tufan min as-sayy man bukhari da an ba ambaliya daga gebe السيل الروان جيبي كالأقوة ويقال للموت الكثير tufan yace duk da yawan mutuwa ana cin na tufa wato ambaliyar mutuwa duk abin da ya yawaita har ya wuce iyaka to ana ce mai ambaliyar. yan ruwa ne a ce muku ambaliya an annoba ce ambaliya da dai abin da ya kwanci wannan ne al'ummar da aka ambata cikin wannan ayar Allah ce muka aika musu a tufan ambaliyar ruwa wal jarada da fari wal kummala da kuma farfata tsayar kai ke in ji ba su kwai wal kummal shi ne shi alhumnan wato ƙananan farfata ba manya ba ƙananan su zuma ce ba kun kabla nan da nan za a gani ta kama kuɗi amma kan wanda yake dan ito ne sai ka rasa ma ina ne ba zai ka samu shi saboda ka ya zama biyar yadda shiga yadda tsirara halami yana ce waɗannan ƙananan tsayar kai ko kuma kwarfatar suna kama da eh, bayanan ƙananan kaska alhalar kaska ce to ƙananan kwarfatar su ma suna kama da ƙananan farka duk da canji ne suke yi ko da farfata da yin abin nan da karka aurori Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma ta nuna arshun ko don muka rushe duk gine-ginen su gaba ɗaya benayen yanzu gaba ɗaya muka fi muka rushe aurori ana cewa aurori ana cewa arish duk yara na bibina manya-manyan berayen da suke ginawa allah ya zo gaba ɗaya muka jalaka ke wata farna ma ta da ya tsar fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'lamun sai suka tafi aidihim falamma suka tafi aidihim wa ra'u a qad dallu me ma'anar suka tafi aidihim wato an kayar da su da ga yakubu da haka ke shi ko ba hauke sai ce a lokacin da aka sa sun kai cizo hannu sun kai tafiya ya yi kai cizo hannu duk wanda cizo hannu su ya yi da ya sai ya yi abin da ya koma mai shi yana ce kullum man da ma, duk wanda ya da ya sai to bukatu kai tafiya ya yi shi ya ke ce ma sun kai tafiya aiki yi ya yi da ya sai الأخبار التي وقطعناهم اثنتي عشرة أخبار الأمم منكركة بنو إسرائيل أسباطا أخبار كن قبائل لبني إسرائيل منكركة قبيلون بنو إسرائيل اثنتي عشرة جدا قوم شاذ kowace kabila al'umma saboda ka isna ya asharar da asfatan umaman kowace kabila al'umma kowace kabila al'umma ko goma sha biyu za ce al'ummomi goma sha biyu ya hajjuna fi sabbi ألا يتوفعهم عن القرية التي كانت قاطرة البحر إذ يعدون في السفر يعدون في الصدق أي يتعدون ألوك كنت تكي إيتر إياك في الصدق أرانا أتبر لأسهل الرسول ثم يتجاوزون سألناكما كيف إيتر إياك لا تجاوز عن عندك إيتر إياك تعدى تجاوز لأنك تعدى فلان بمعنى تجاوز يا إيتر إياك شرعا التي تعطيهم رجالهم يوم صرفهم سرعا a lokacin da eh, kiyahunsu ke zuwa musu saman ruwa bayyane yau masarfihin ranar da suke girmamawa a matsayin ƙiji gare su da aka hana su su to sai a daga kiyahunan saman ruwa bayyane da hannu sai ka sa ta شوارع بمعنى ظاهر شوارع شوارع ما جمعه مفرد ذكر الشارع wato da abu bayyane kowa na gani ce za a ke ce ma titin kwalta share wato titi ne wanda abu bayyane ba koyi ba amma wanda ba shi ba to ba za a ce mai share Allah ce ba wa a kan zan da zina zana mutu a zafin da iya sai muka kama waɗanda suka yi zalunci wato waɗanda suka yi su kenan ranar asabar ɗin da wata azaba ga isin masanarciya ba is bi ma'anar sabi ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه بنقول أخلد بمعنى أبعد وفي الزمن إليه وتقاعس كما يجاد بايا جاء التقاطف أقلد إلى الأرض yayi zauna bayan mun ba shi umarni je wuri kaza sai ya zaune wato ya yi ba saboda haka nan aqlan ila al-ard Allah na nuni ne game da rashin biyayya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi ta fa'u sai zama ne kyale umarnin Allah bai bin da kofin Allah sannan kuma wata fa'asa يجعل بايا الله جل تدريجهم من حيث لا يستدرجهم آه، من حيث لا يشعرون أي من حيث لا يعلمون أي نأتيهم من معبرهم ذا كم مسلم kanda suka amince cewa babu wata azaba da za ta fito musu daga wannan ma'amalin inda aka sa sikiriki iyakar kirki sai a yi saba saboda sai a koma can da aka amince ma cewa babu mai iya hudowa daga nan wurin sai a zaba su so buga da can masu gashi suna can suna gashi sun kuwa a zaba ga inda ta kullum amma ba su mata an yi ba shi ne ya sa wasu miyagun katanga kuke hutawa ku shiga gida a basu fili fitar da fin dubobi suna hukunci inda ake tsammani cewa nan za a iya shigowa amma zai su biyo wata da su huda katanga su shiga gida su yi barna su zuta don haka mai ke cewa ba mai iya cewa ku to irin wannan an zuwa mutum kan guda ba ga kasar sai a ta cewa ga shi nan an zo an rufe shi ba ku yadda zai annabi dawud kamar yadda wasu annabi dawud alaihi salam da Allah subhanahu wa ta'ala zai aika mai mala'iku in tasawwaru al-mihrab Allah ya madahu in tasawwaru al-mihrab ke tarkatan da ba ta karka aka zo dan Muhammad ne karka ba wanda zai iya shigo ba tare da aiki ba saboda haka ku ba sai an kuje musu karka ba saboda haka sai suka biyo ta katanga suka shigo saboda haka da yawa lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba cin dama sai ya zama su ya saka shi mai aiki a alkhairi ba sai a kwari shi ga wannan wuri sai za a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Kucin wani yawon wasu a fiye guda biyar ka da wasu abubuwa biyar daga ciki akwai damar da Allah zai baka kamar rashin dama kai amfani da wannan damar in har da ilimi za ka yi har da ilimi wannan lokacin kar ya ka hin lokacin da ake da bukatar har da ilimin sai ka ce kai da na sani lokacin kaza da na yi da na har da duk abin da na har da kenan an ga amfani da saboda ka yi amfani da damar da Allah ba ta bai rashin damar ka kauli ita ala kamar wannan ne bahaushe ke cewa ya ta maimai kiwo ragon layya istidrak daga cewa ana jishe ka daɗi ana jishe ka daɗi kamar so ka ne ake yi alhali dako ake yi na lokacin da za ka miƙa wuya ka tabbatar da cewa yanzu dai a'a babu wani aure irin wannan lele da ake yi da son da ake yi da biyar da ni dami da ake yi bai yi wa a ce irin wanda ka min wannan ce a ce wuce ne kuma sai halaka sai ka cewa bai yi wa haka alhaji ko istigara sai ka amince da cewa babu wani mummunan abun da zai fito maka ta wannan wurin to sai ka ji da kwatsam sai ga wannan mummunan abin kuma ya fito maka ta wannan wurin ka kawai ala kamar yadda Allah ya ce fatahum Allah min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ya kan musu ta inda ba su da sun cewa Allah zai iya kan musu ta wannan wuri don dai yahudu ke min jinna Allah ya yawo lam yatafakkaru ba da sahabijin min jinna ke wasu qurayshawa ba su tunani sai zo tunani dan uwan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai tare da hauka amma kuma suna nika mai hauka alhaji su ne mahaukatan shi ne magani ne ya zai musu maganin haukar da suke amma duk da haka kuma sai suka kuma suna cewa shi an mahaukaci haka nan ke faruwa a duk lokacin da aka samu mahaukaci za a mai magani ɗanyen iya aka ɗaukar mataki na tilas sai ce ku zo ku raba da mahaukaci zai ga cewa a shi na haya da Wani wanda ne da ke son ya halaka shi to shi an mahaukaci saboda ta zo a raba shi da shi to haka ne su ma kwarai shawo Allah ce fa ba ga bihi falamma ta bashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma ta bashaha lokacin da annabi adam alaihi salam ya yi kwanciya da a kwanciya aure hamalan sai da ɗau juna biyu hamalan hafifan juna biyu maras nauyi ɗan wata ɗaya wata biyu wata uku sun mu nauyi ayyukan da ta saba yi to ba ta fasa su ba saboda aka fama ba ta wasu malamai suka ce tana kai komo da wannan juna biyun don bai da nauyi amma na imam bukari mai ce fastamar rabi alhamdu wato sai cikin ya ci gaba da ƙarin nauyi yau nauyi ya ƙaru gobe nauyi ya ƙaru jibi nauyi ya ƙaru fa'atan man ha'a kai lokacin da cikin gaba da juna biyun ya cika ya kai lokacin da za a haihu فلما أدخلتني دعوا الله ربهما الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ينزغنك menene gare ku ban ji ba ayyana murtaha to bai rubuta wannan nan ya saluna ta'ala sa'ati kida ayyana murtaha ko qul inna ma'ilmuha inda rabbi lahi Jami'a la ilaha illa hu in ayyana qursaha lokacin bayyana tashi alkiyama wace rana almarsa shine inda jirgin sama ke danganewa in jirgin ruwa ne abuwa inda jirgin ruwa ke danganewa nan ne marsa da ya zo ya tsaya sai a kamo yagiyar da aka kamowa sai a ɗarme ga turkin da a can waje ko ya gangare gidan saboda kan za a hau kuma sai a kwance ya giya shi ke da kuma sai a kama shi tafiya da saboda haka da ya kai marsaha yaushe ne ranar alkiyama za ta bayyana yaushe an tashi alkiyama da salu na sa ai yana marsa shi ne allah ya ce ka ce musu kul inda ma muha inda rabbi sanin ranar a alkiyama na wani ubangiji na ne la da li ha illa hu babu wanda zai iya bayyana da lokacin tashin a fa sai sai mata khuruja a eh, lokacin bayyanar alkiyama fito fitowar ce alkiyama tukunai ce yanzu annaka kowanne ne ke bi mai kamar dai. ta wuce fa marabbi sai eh, wa in ma yanzu kan naka min ash-shaytan nazgur yanzu kan naka imam bukhari ce yabta khaifan naka wato suka dauke maka hankali suka nuna maka abin da yake muhimmin nan ai ba shi muhimmi ba saboda aka yi taba tunani su nuna maka su sassabce maka ra'ayi game da shi wato duk lokacin da shaiɗan zai kiskine ka ya zungure ka wani wata zungura za ta zungure ka daga gehen shaidan me ya kamata kai Allah ce fasa'id billah karamin isbari daga Allah subhanahu wa ta'ala duk sanda shaiɗan ya kawata maka barna ko kuma ya nuna maka ja da baya daga abin da yake wajibi shi ya na naka ya nuna maka ya sassautar da kai daga barin baya da wajibai to lokacin ka da tsari daga Allah subhanahu wataala daga sharri shaitan kun ko innal ladina taqaw ila mansahum ضائفٌ كو ضيف من الشيطان تذكروا fa هم مبصرون aiku mulimmun bihi lamamun wato wanda kananan zunubai suka sauka a kan shi alamma bi ma'ana nazala ke mulimmun bihi lamamun wanda kananan zunubai suka sauka a kan shi wanda ya aikata kananan zunubai wa yuqalu ana cewa kuma ɗa'ifu ko da ce tsaifin ko tsaifin wa huwa wahid duk ma'anar su ne ɗaya ne da wanda suka karanta tsaifin da wanda suka ce tsaifin duk nan su ɗaya inna ladina taqwa idza masahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani abu na zunubi na zunubi ya shafe su daga bangaren shaytan ya kada su zuwa ga aikata zunubi tazakkaru sai su suna nan da cewa wanga aikin shi ɗan fa za hum mafiru sai ga su kun dawo cikin basira saboda haka sai su nemi tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu na ya ce wa ikwanahum ya mutu na fil ghayyi thumma la yusiru wa ikwanahum yan uwansu su mutane masu aikata barna yan uwansu shedannu me suke musu ya mutu na taimaka musu da suke filagai a cikin nuta cikin batar nan da su taimakawa ɗan shi yi zai nuna wato kawata musu da suke yi shi nan da an kawata musu abu sai ka doke kai kamar yadda Allah ke la tattabi khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati na hu ya amur bil fahishar khutuwati zambiyoyin shaitan kawace-kawacen shaitan hanyoyin shaitan rudun shaitan duk gaba da Allah ke suka kuri saboda aka da yara ka ɗauki hanyarsa sai ta kawata maka hanyar ya ta kawata maka hanyar har lokacin da zai kai ga wal asar eh, wa ko wa qurrata tadarruan wa ودون الجهل من القول في الغدو والآفال ولا تكن من الجاهل من الغافلين وخيفة أنا سوى خوفا وخفية وخيفة سوى خوفا وخفية من الإخفاء إمام بخاري جدا أويوني wato ka ambaci بين fi nafsika a cikin zuciyarka tabarru'an kana mai kankan da kai wa kaifatan kuma kana mai koyewa ko da lokacin da za ka yi zikirin kai kaɗai ne ka je ka samu wani wuri kan ka lafi kenan hissi sannan akwai koyo na ma'ana cikin mutane kai, amma kana zikirin babu wanda ke jin abin da kake ba. na kuma koyo kenan amma ma'anawi ka koya zikirin da kake yi wancan kuma lamme wanda kai wani wuri ka koye a lokacin da kake zikirin wanda kila kana ɗan daga murya inda wani na kusa da zai ji abin da kake wani amma kai kaɗai ke wuri ka sanwa babu wanda kake tare da shi to haka ake so zikiri ya kasance tsakaninka da Allah ba ka yaya shiya kana zikiri ana jinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya saka masahabai birki أرجعوا على أنفسكم وسلسلوا كما كانوا فإنكم لا تدعون أتم ولا غائبا أقول ما كنت كنا بقرب ولك غائب كبا إنما تدعون سميعا بصيرا ميزين غني يكون كنا saboda ku ambace cikin zukatan ya جائزة sannan wal asar wal qurrabata tadarru qufyatan wa dun al jahl min qawl bil ghudwi wal’afar. A waɗa mana yanayin da za mu yi zikiri a ciki ko, shi ne tono kifatar, waɗunan jihar yana kawo da ya kasance ne ƙasa da bayyanawa, da ake ƙasa bayyanawa a sassawa ke, kuma kifatar ce kuma ke, yau da kifatar na ɗaukar ma'ana guda shi kamar yadda nake, ko dai ka ce kanka kana halwa kai kaɗai ko kuma ka ɓoye zikirin da kake zo ummatin adawiyyin na halin da kuruhun fi kulli qasrin fa subhana alladhi qasara wani mawaki abin da ya ke wanda yake waje turore ya ce zo ummatin ma'abuta ibada yana nufin sahabbai kadawiyyin nahli da ya kai ga suratul nahl kenan zai ambaci suratul nahl yace kadawiyyan mahna zikruhu zikirin da suke yi kamar gungunin da zuma ke yi kana jin zuma na ba ka ji abin da suke ba. amma da kana jin gunguni ko to sahabai haka suke zikiri wani ya san wani na zikiri amma da yake wani bai sani ba كدوي الله ذكر في كل قطر أتسع تسندوني أقبالها فسبحان الذي قطر يتسرد فيها كتبت مع الله لكي لك والغرب والقلم وذلك والأعصار سنوان لوكتين القماء الله كيف يذكره بالغدو والآثار صاحيا تمريكي صاحيا تمريكي ولا لوكتين a sa imam bukari ce wahidu ha asiri mufrad sai a ce asiri wani lokaci ne to ma bayyana da afir ilar maghrib daga sallar da asar zuwa faɗuwa rana zuwa sallar maghrib ka kaulika bukuratan wa asila in ka ce bukuratan sahiya wa asila da kuma malaki bukuratan ko fasabbi bi hamza rabbika قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أي فل الصباح رانا بتفضلوا بتفضلوا بكرة تنسيها أفضلوا سنة أي صلى الأسر أما رانا بتواجبها أصيلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها sai Allah ce wa min al-layli fasabbihu wa idbara sujud wa idbara nujum ko sujud da sun zo ko sai shi da ibn qayyim ya ce duk zikirin da za a ce maka kai sahe da marike to waɗanda lokutan ga guda biyu qabla tulu'i shamsi sannan kuma wa qabla ghurubiha an bayyana nan ce da sahi za ka yi to lokacin kenan ayan sallar su bahi rana ba ta kudu ba in maraice aka ce ka yi ayan sallar da asar rana ba ta waɗi ba waɗannan lokuta ne ake yi Allah sa mu dace da babu babu قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال حدثنا سليمان بن حمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله قال نعم فرفعه قال لا أحد اغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحق إليه أحق إليه الذبح من الله ولذلك مدح نفسه باب قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن kul Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma quraishawa wa man balal da kuma duk wanda alqur'ani ya isa zuwa gare shi ko sai me za ka ce mai inna ma ku sani cewa harrama rabbiya abinda ubangiji ya haramta alfawahida duk nau'i na alfasha gaba ɗaya Allah ya haramta ma zahara minha wa ma batana alfasha ta bayyane da ta koyi saboda haka duk inda al'ummar musulmi yake wajibi ne su tashi domin kakkaɓe alfashin da ke faruwa a inda suke zaune bayyanannun da kuma koyayyen ba ce halin da ai sun koyewa suke sama da aka kyalin la da sun yi ƙarfi bayyana za su sannan kuma ɓarna ɓarna ce ɗan koyi ake yin ta ɗan bayyana ake saboda haka duk gaba ɗaya wajibi ne a tashi a yi faɗa ba da fahimta إمام بخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة سنة ابن حجاج الأتكي أبو بسان عن عمرو بن مرة سماء البصري عن أبي وائل سنة شقيق ابن سلمة الكوفي عن عبد الله سنة ابن مسعود سماء المدني الكوفي رضي الله عنه قال كما أقام مكانا عبد الله بن مسعود سي عمرو بن مرة ya ce kultu sai na ce ma malami na abu waɗi a sami ita hana min abdullahi wa kaji wannan hadisi daga abdullahi bin eh, abdullahi bin mas'ud fada na? gare shi ne wa abu. kuma shi ma ya jingina shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da gare shi lafazin ya tsaya ba qala to ga abinda abdullah bin mas'ud yace la ahada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum aghyaru min Allah wanda ya kai Allah kishi فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن dalili da haka ne sa Allah ya haramta alfasha ta bayyane da ta ɓoye idan ya kasance kana kishin matarka kar wanda ya alfata da ita to Allah ya nika kishi dalilin hada ya nika kishi ne ya sa gaba ɗaya haramta alfahshan ba gaba ɗaya sannan wala ahada kuma babu wani mutum ɗaya a haɗu ilaihi midhatu wanda ke son a yaba mai min Allah fiye da Allah Allah ya ba ni'ima to ka yaba ma Allah ka gode mai haka Allah ke so godiya ta baki da kuma godiya ta ji in abin da za a sa a jiki ne ka sa a jiki Allah ya ce wa lalle ni'imar da naiwa wani ya gode ma wannan ni'imar inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdihi an yara asar ni'mati alayhi haka ne sallallahu alaihi wasallam in Allah yawa bawansa ni'ima yana son ya ga alaman ni'iman na a jikin bawa ba ka sai ka shi koyon kurwa ba da can hakurwa ta halaka wanda za ka gane motsa ila eh a koda ba kuma karatu da wani masoyi shi so mai kanayyawa komi da komi sai ya zai ba da labari ya zo mai waya ya ba da labari don a yi wa wata addu'a wanda ke da aka ce kawai kawo a gani in ya zo a har haɗa ma ka aiki tun da ya karma waya gani gani zai ka aiki wannan karma waya ya ce a ta kuma lokaci zai yi ya kada ya ajiye koyi da waya. da shazar da risit ɗin wayar da komi ne na wayan baki daya muna haɗe wayi guda har da yan kuɗi ko dubu uku ne na sayan kati da hara za a yi abin rada zai ce da ana waya waya ke ɗaukar ko kasa ko sabo shi ke nan ba yi koyon kuruwa ba ina take <laughs> saboda haka da ka samu abu kana da bukata ne kai to ka yi amfani da abin don ya ta koyo da saboda haka wajen mai sannan idan ya kasance na arci ne kuma ka ci ka canza abinci Allah ma shi ka canza abinci ka gode mai kenan mazauni gare ka Allah ya ma ni'ima da ya kamata a ce ka canza wannan mazauni ka gina sabon gida wanda ya ci gaba wannan to ka gina ɗin ko koma ne amma duk ba wani gidan laka a za a yi su gaba wani kaza yan banda suna kaza kaza kaza har nan bai shi Allah bai san da akwai banda sun bai baka ko kuwa ah in da ba ka cikin talautar kana kai maka da ya ba ka cikin talautar to ya ni in ta ka ta nuna nimar shi da ya ba ka kan gode shi zai ba ka kariya daga duk wani wanda kake fargaba ka ba fargaba kowa eh ya ta mataki ne za ka ɗauka ina ya kamata in yi da gidan da bari da wasu mutane Allah ya kan koma tabbacewa inna ma a kula zirgo min shafi alƙafiya ka kokowa ka kura ta lallaba da ya ba ta ce ba shi daga zuwa sai kabu ba sai ya take ka kaba tukunta da da zama da haka ya kamata ina bai hawa ne mashin gare ka wanda ya maka ni'imar sai mota ka sai mota in keke gare ka Allah ma ni'imar sai mashin ka sai mashin to haka nan haka nan in karamin waya gare ka sai babba to duk dai ga nan dai abin da ya kamata dai a ci a samu ci gaba to kai kokarin Allah maka ni'ima to ka gode ma Allah ɗin kai abin da ya dace ko fa da zalika fa da haka ne madhanan tabbata Allah ya zage da shi alhamdulillah ko Allah ne sai ya zage ba kai kai ya zage ka ce alhamdulillah din ba shi ya saukar da alhamdulillah kai karantawa ba kai ka ko kuwa da saboda haka Allah subhanahu wataala yana so a yaba mai a gode mai dalilin da yasa kenan ya yaba ma kansa ya gode ma kansa daga nan ana rama sai mai ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أن انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحا ولما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين باب ولما جاء موسى لميقاتنا Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labari ya alƙawari da annabi Musa alaihi salam a wurin da za su haɗo tura sini yanzu wurin dutsen tura sini za a ba shi a taura aka ɗiban mai lokaci to annabi Musa alaihi salam bai saba lokaci abinda Allah ke karanta da mu farko ke wannan ma ja'a Musa limiqatina imam shaukani da ya zo wani wannan ayar sai dauko fasarar zajjaj لميقاتنا للوقت الذي ku, a lokacin da muka ayyana mai daidai lokacin da muka ayyana mai a lokacin da ya zo ja a musa limi fatima a cikin hadisin abdullahi bin mas'ud da aka tabbaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal sai ce as-salatu li miqatiha ko li waqtiha yin sallah a daidai lokacinta don sallah ita ce ta fi kowane aiki ko na da to haka nan wurin aiwatarwa ma aikatawa ma to a yi ta daidai lokacinta ba sai sai sha ne na ba <laughs> an fahimta ko wato zai ta nuna sai duk gaba da ko ina duk gari ya ɗauka gaba ɗaya lokacin ta lokacin da zai a yi amma lokacin da aka fara ana gani a lokacin ba ta nuna ba tuku lokacin ta wata ta kai da lokacin da suka ta hafa na ake zo ka yi ta ta fahimta ko ta ta wata tare da kai amma lokacin da wani ta riga ta nuna a yi an gama gayya ta riga ta gama yi saboda haka a kiyaye duk da haka na kuma ahalin suna wani mai aka yi kuskure in ayyana lokaci guda ba a sallah ba an karfe ɗaya ya yi sallah da damana karfe ɗaya da dare karfe ɗaya da bazara ma karfe ɗaya a haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الحر in fashi da hannu in kuma ɗaya da rabin wasu ka yi kuma su ma ɗaya da rabin da shi ke ba a canzawa da duk gaba ɗaya ba daidai ba ne da waɗanda ke yi karfe biyu ko rajewa sun makara ko da ku da ke yi da wuri wurin to kowane gargajiyar ta shiga ko kuma saba masu da ta shiga sama za ka yi gari a gyara eh kamar da suna karwar wanda profesa sani umar lemo ya yi allah sa ka fasa da alkhairi ya ce a da suna suna ga fala sallan magariba da an yi kira sallah da an da kama. Ko wanda sallah ana dan ba da dan lokaci amma ba da sallan magariba na allah hinta eh wanda ya hinta da za a ce da an da an gama kiran sallah shi ke da zai a tattai kama saboda wa aka yi kiran sallah saboda kiran jama'a to ka kire su ka kire mutum da ko tuhun mutum to kai ka fara aikin da kake me wani kiran da kai mai amfanin kenan wai ma ya gafala da cewa ma lokacin sallar kiran sallar da yake ne zai sa ya san cewa lokacin lokacin ne zai dace zai yi alwala kanka je to ai ba na aka ware kiran sallah ba duk wasu masallatai ai kiran sallah masallaci ya san masallacin da yake sallah bai ji kiran sallah wurin ba ta ya bai su ko saboda aka yana zo sai ya ji kiran sallah wurin tukunna sannan ya shirya to saboda haka an yi kiran sallah kowace sallah a ɗiban matakin lokacin da za a jira za su zo tukunna to saboda haka na wanda zai hana shi an yi sallah limiqatiha Don sun farko shigar lokaci ake kiran sallah an yi kiran sallan a ɗan jira mutane su so tukunan sannan a yi sallan wa kallama ko rabu da ya zo daidai wannan lokacin ubangijinsa ya yi magana da shi Allah ce wa kallama Allah Musa ta filima ko ƴan jami'a suka ce a a wa kallama Allah Musa ta filima ba wa kallama Allah ba ai Allah bai magana sai dai a ganin musa shi magana jami'a ce na abin da suka sau aka ce to an ji kun yi kalikanci a wannan ayat ko to ga wata ayat da cikin da arab wa kan lamahu, rabbuhu duk inda Allah ya amfani da dalirai babu suna zahiri ya za ku fakallamahu rabbu rabbu din kuma ya za a ce fakallamahu rabbahu aba abin na rabba ɗin fataha la to daga nan sai aka dauke kuma da kowane lokacin dan bid'a da yi a guda ya kaji bai jidin gabas da yamma da kudu da arewa kamin ya bayyana da bid'a da ya bibi yamma ya ga bid'a ce ta samu mashiga kenan sai bayyana da bid'a alhali abin da ke roshe bid'a nan na gabas sai hada sunna ta dauko ko da ya bibi arewa ya ga bid'a ce ta samu makama sai ya fada bai sa abin da ka roƙe bid'a na kudu ba da saboda haka dole ne sai an a adilla sannan a samu mafita fa kallamahu rabbuhu ubangiji ne ya magana da shi a tare da wasuta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ne ya magana da shi ba tare da wasuta ba a mi'raj qala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji la arini imamu shaukani ya ce ka nuna mini kanka arini nafsaka ka nuna mini ka? anzur ilaika wato in araita ni nafsaka anzur ilaika idan ka nuna mini zafinka to zan kalle ka qala da Allah ce mai lan tarani ba za a gane ni ba har abada matukar kana cikin wannan talenta ta duniya za ka gane walakin in ko kana ganin cewa a'a ba haka ba ne to ungon ilar jabal ga dutse nan tura su ne a gadinin dutse fahimtar ka kafa makanahu idan na bayyana ga dutsen nan dutsen ya tabbata ya tsaya nan inda yake bai motsa abu ba abin da ya faru to fa sauka sarari zai yi ka gani saufanin malamai na hau suka ji ana amfani da saufani da abin da yake nesa ba kusa da filin da saufa harfa a tamfir kenan in ka ji amfani da filin abin da zai faru da a kusa sai can ba a rasa ba za a amfani da filin ka abin da zai faru nesa amma inda kaje saufa saufa saufa saufa to abin da zai faru nesa da saboda haka an yi shi saufa fa saufa tarani Allah bai ce tarani kai tsaye ba zai ce fa saufa to zai yi ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal a lokacin da ubangijinsa ya bayyana jabali ga wannan dutse wasu malamai suka ce gwargwadon farce hasken gwargwadon farce na ubangiji ne ya bayyana ga dutse me ya faru gare ja da hutar kan sai mai da dutse ne ya shi duk gaba ɗaya ya koma rairai wa kharra musa fa'iqa annabi musa ya fadi sarfiqan yana ma a afaqa lokacin da ya falka qala sai ce subhanaka sarki ya tabbatar baka ya Allah tubtu ilaika na dawo zuwa gare ka na dawo zuwa za ce wanda kai lantara ne ya Allah na dawo ga wannan maganin. ya fahimta ko ya koma ga Allah eh wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon mu'minai a cikin al'umma ta bisa ga cewa duk wanda yake cikin halittar duniya ba zai ganka ba ya Allah ni ne farko wanda suka imani da wannan to wane ne kuma ya samu daman cewa zai ga Allah a nan duniya wacce tarbiyya ce za a wa mutum ha a ce ya ga Allah duk tarbiyyar da Allah ya wa annabi Musa alaihi salatu ba amma ga shi bai ga Allah ba wani ɗan hasken zatin ubangiji ma da ya bayyana sai ga shi ya faɗi tsumanni ba zai kai ka ce gaba ɗaya Allah ma ka gani gaba ɗaya ɗungurungun wannan ƙarya ta yi ƙarya da fara ta yi girma hmm, ta yi nuni kuma ko mutum na bugun gaba lallai shi haka da ya faru gani saboda haka yawancin yan bid'a suna ɗaukar cewa yanzu sun yi annabawa ba mai yi a wurin Allah abinda suke ɗauka ce sosai mai faru قال ابن عباس قال ابن عباس ابن عباس يقول أريني يلي فسر لرواية آه، ابن أبي طلحة ابن أبي طلحة يسي أعطني وتكبان وتبيوا وتير البيوا أنظر إليها دون كالذاتك وانم بيوا تكسب في بيوا في وتذاك بانجا ابن أبي طلحة يلي فسر أما جمهور المفسرين sun fassara ni da ruɗu yadda na yi arziki wato saugwada ka nuna mini za ta ga an zurki da kan kashe ka daga nan sai ne alawar ƙwada haka na muhammadu da yusuf ƙwada haka tana yusuf safiyan ƙwada haka tana safiyan an amurka ya haɗe mazin an ajiyar da ake shaƙi ne da kwallo ya zuwa ƙwada يا أرض من يهود النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وجهه وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار ذكر في وجهي قال ادعوه فدعوه قال لم لكم خرجا قال يا رسول الله إنني ما رجل يهود فسمعته فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر فقلت على محمد وأخذتني قلبه فلقمته قال لا تخلفني من بين أهلها فإن الناس يسعفون يوم القيامة بعضهم أول من يمسك فإذا عبد النساء فإذا عبد النساء في قائمة من أوائل العرش فلا أدري أخاء قبري أم جزي بسعة الثور حدثنا محمد بن يوسف سنة الفريابي قال حدثنا سفيان ابن عيينة إلى عن عبد بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورمة لك في يهودا يهودا يا زول على النبي صلى الله عليه وسلم آه، قد لقم وجهه أما لكل تلك أما ري وجهه في التلك وقال زيت يا محمد صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أصحابك من الأنصار wani mutum daga cikin sahabbanka kuma cikin mutanen madina lazama fi wajhi ya mari fuskarsa qala sai annabi ce ud'uhu ku kire min fa da'ahu sai kuka kire shi qala ki lima la kamta wajha wajhahu saboda ne kama da fuskarsa matakai kenan na shari'a ko na alƙalai an kawo ƙara an karɓi ƙara sannan an aika ma wanda ake ƙara san maki an kirawo shi an zo da shi kotu yau ga ƙarar da ake ba saboda ne kama da fuskan wani ba da ya rasu da ya mazo sallallahu alaihi wasallam In inni marartu bil yahud Ne na wuce a wurin yahudawa fa sami'tuhu yaqulu sai na ji wannan mutum yana cewa wanda zastafa Musa ala qalal bashar na rantse da wanda ya fifita an yazzabi annabi Musa ala bashar bisa ga dukkan kai baki daya fa qultu na ce wa ala muhammad kana bi hayya zabe shi sama ga muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala wa ala muhammad yace kwarar kuwa النبي موسى قال لي هذا بيت محمد صلى الله عليه وسلم فاخذتني دبته يقول في خشية ينقر ومن فانا قمت بوسى لقد عمل هذا يا الكرار الكفر الكرار اولى من الجهود إيه، هكا كانت لي قال سيدي لا تخيروا لي في في تاني من بين الانبياء فكان النبوة ku duk gaba da ana khairun min jami'il anbiya cewa ni ne nabi duk annabawa kada su haka tare da cewa haka nan din ne amma in suka yi haka nan zai za a koma kenan ana nakasa darajojin sauran annabawa ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna nasa domin mutane ya tsaku da yawan kiyama za su eh, some rana alkiyama idan aka yi bushi fa kuma awwala man ku. zan kasance ni ne farko wanda zai falka wa idza ana bi Musa ko da nake falkawa sai da annabi Musa A atun bi qa'imatin min qawa'im da asr yana rike da ginshike daga cikin ginshikan al'anshi fala a afaqa qalbi da da basadi ba Gaba gabanina ya falka am dusiyar da su a kasar tsore ko koshi duk da su man ma zai yi ba an saka mai ne na ɗauke mai tsoman ranar alkiyama saboda dama ya kuma a naurin mutum tsoro shi mai sunan duniya shi a bakin kina ji annabi musa na da darajar watakila da annabi muhammad sallallahu da wasallam mai da ita ya ce mai kaga daraja annabi musa yanzu in ya ce ya yi da sosai ne ba hidda da gaskiya annabawa ba saboda ku bari haka nan ba daidai na. تيجي لها القمى دولة المن والسلوى بوقت سياي بقى مشاعر المن والسلوى سؤال لا سوى مقاية دا الخير لا سوى ما جيت إسلام قبل لي أما بقى لي إسلام في أعمال منكر مما بوقت وفينا مخرج تهيلي Allah ba mu da nan da shi cikin kuskuren da ya faru kuma Allah ya san ya yi cikin bukatar waɗanda zukatan waɗanda suka yi saurare wasu ba da kan zama bi hamdi shaɗu ka wata milai allah ya malam da alkhairi ta ita ce a kafin da aka ce a yi da malice mutum na malice bayan sallar magai na kasance ina yin bayan magariba tsawon tsawon shekaru dalilin wata fatawa da na ta na gode da wannan al'amur kun yi sa'a wato akwai yalwa babu takurawa game da al'amarin zikiri kamar abin da ne buɗe baki wani lokaci ne aka addu'a buɗe baki gabanin buɗe baki ko baya an yi in za ka je saudiya da yawanci gabanin buɗe baki ga ana ta addu'o'i an ji kiran sallah an yanke addu'o'i sai a zo buɗe baki amma da zahirin ta karanta addu'a za ka ji cewa bayan an yi buɗe baki ne ake addu'a don idan ka ce zama ku zahaban kai ko baka buɗe bakin mutum an fahimta ko zahaban zamaku to saboda haka addu'o'in da ba su shafi wannan ba su za a gabatar da su ana gabatar da su amma wannan zahaban zama wabta na jaluro ko tabbatar ajin to a bari bayan karbar na ce ku kuratar yawanci wannan babu matsala bayan sallar su bayan ake wannan na azkar inda aka matsala ne a filan ko maraice sai ga wasu an shagaltu bayan sallar magariba ne za a zauna ana waɗannan addu'o'i an fahimta to wannan ɗan akhir inda aka samu babu komai a saboda haka in an samu an yi kafin bayan da asar kafin wata rana wajen la alhamdu in kuma ba a samu a yi wannan lokacin ba bayan sallar magariba aka yi babu komi insha Allah kama addu'a da ta fi kowace a ranar juma'a yawancin bai ga bayan la'asar ko su da zai suka fi yawa amma a rajin a lokacin da ne mai hau yin bari tahi a sallar misalla amma wanda aka fi aikatawa sai ga bayan sallar la'asar ne kahin magariba lokacin masallaci zai cika sinjin saboda ka babu da ni da an yi bayan sallar magariba insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da wannan ne nake sanar da ku duk makarantu da masallatai da nake gabatar da karatu to ala da an bude karatu saboda ka ko waɗanda masallatai da makarantu sai su jira lokacin su insha Allah sannan akwai wani ƙari da muka samu na karatu a garin dangi amma na wata-wata daga wata sai wata alamin ƙarshen kowane wata na miladiya alhamis ƙarshen kowane wata na miladiya daga sallar da aka zuwa magariba a garin dange na sarkin bawar saboda haka jun din da za mu yi insha Allah alhamis na karshe karshe ga watan jun din da za mu fara insha Allah sahihin bukari in za a samu mai daukar nauyin motar masu tafiya kaga walkam eh amma kowa tare da abinci kan a ce kuma da ba da mota da ba da abinci eh in za a samu to a sanar da mu kafin lokaci eh sannan wannan masu zuwa wanda ya nisa da an cika mota shi ke nan saura su shiga motar tattawa da yi a kazika ba ji ba ba su tsaya da mashi ba wadda ya kan in suna iya wanda su mutu eh babu registration fi lillahi Eh. in mutum na zuwa ba da wani abu ne na waɗanda za su sha ruwa a can to na fi tafi da zai sai ba su Allah samu daji da su akwai akwai karatun shama'a da zai Allah kan wanda ku zai kan da zai yi a yankunan sai wani tsakanin da zai sha sannan kuma da su da yi da tsarewa zai zo shi a kan adara 何年前からですかね。